Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma shida masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litini 20 ga watan janairu ibrahim kalmasi garba ne da mahmud koko muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin mu ci gaba kanun labaran a yau litinin lauyoyin fadar white house ke shirin mika hujjojin da za su kare shugaba donald trump a shari'ar da majalisar dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa. sa jami'an kiwon lafiya a birnin waham da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da cewa mutane da dama sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan masu zanga-zanga a iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar bagadaza da wasu garuruwa kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji irin hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin najeriya mun rungumi kaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah shari'a sabanin hankali kuma alƙalan nan hawa hawa hawa hawa ne daki daki to kamar kuma yadda aka sani yau ke jajibarin ranar bikin cika shekaru 41 da kafa sashen hausa na muryar amurka hakika kowa ya ba da gudunmawa irin su aliyu mustapha din irin su musa umarin kazaure irin su sani sa'idu irin su nasiru mai wada da david hofstad da ibrahim umaru da sale aliyu hadeja da lawan baidu da shi ma abba kano da shi ali abbas waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa manta da su ba To yau dai a maimakon shirin ilimi garkuwar ɗan adam za a saurari wasu daga cikin tsafin ma'aikatan sashen hausar muryar Amurka ne albarkacin cika shekaru 41 da yake yi. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da Majalisar Dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa. Hakan na faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron kara a gaban majalisar. A wani takaitaccen martanin farko kan tuhume-tuhumen da majalisar wakilan ta amince da su a baya, lauya Pat Cipollone da Jay soklo sun nemi 'yan majalisar dattawa da su yi watsi da tuhume-tuhumen da ake wa Trump saboda a cewar su za su iya zama haɗari ga kundin tsarin mulkin Amurka tare da yin mummunan tasiri ga tsarin gwamnati. Lauyoyin sun kuma kalubalanci majalisar wakilan kan cewa majalisar ta wakilan na ƙoƙari ne ta rage karfin ikon shugaban dangane da damar da doka ta bashi game da manufofin ƙasashen waje. sun kuma kara da cewa majalisar ta wakilan na kokarin hukunta bangaren zartarwa ne saboda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gudanar da ayyukansa. A yau Litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da mambobin ƙungiyar da ke ɗauke da makamai na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka. Za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ƙa'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa. An dai ƙara jami'an tsaro a gaban ginin majalisar dokokin jihar. 'yan majalisun jihar na bangaren jam'iyyar democrat waɗanda kwanan nan suka karɓi rinjaye a dukkan majalisun dokokin jihar biyu sun sa batun tsaurara matakan mallakar bindiga abu mafi muhimmanci da suke so su cimma. A daren ranar Alhamis, Majalisar Dattawan Jihar ta Virginia ta amince da wata doka da za ta sa ya zama wajibi a yi kwakwaran bincike ga duk waɗanda za a sayarwa da bindiga. har ila yau majalisar ta amince da cewa sau ɗaya tak za a rika sayarwa kowane mutum da bindiga hannu a wata shugaban da ke kula da manufofin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai joseph barole ya ce idan har ana so yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla ta libya ta yi aiki to ya zama dole a samu wani da zai rika saka ido kan matsayar da aka cimma Borrell ya bayyana wa manema labarai hakan ne a yau Litinin gabanin wani taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar EU inda za su tattauna kan halin da ake ciki a Libya da kuma yarjejeniyar da aka kulla a jiya Lahadi da wasu shugabannin duniya na mutunta ajiye makamai da kuma daina yin katsalandan a harkokin kasar Libya. a dai jiya lahadi shugabannin kasashen duniya sha biyu tare da wakilai daga tarayyar turai da kungiyar haɗin kan afirka da kuma kungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yi amfani da taron wani ɗaya da aka yi a birnin berlin na ƙasar jamus don kulle yarjejeniyar akan libya We have to make sure that all the parties that are in any way connected to the conflict speak with one voice. Gabar gwamnatin Jamus Angela Merkel kenan yayin taron take cewa ya kamata mu tabbatar cewa dukkan masu ruwa da tsaki a wannan yaƙi na libya sun yi magana da murya ɗaya wajen ganin wannan matsaya da aka cimma ta yi aiki labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Masu zanga-zanga a Iraki da yawa sun samu rauni a babban birnin kasar Bagadaza da wasu garuruwa a yau Litinin a wata arangama da jami'an tsaro waɗanda suke ƙoƙarin su buɗe hanyoyi da aka toshe a cewar majiyoyi daga jami'an tsaro da kuma ma'aikatan lafiya yayin da zanga-zangar jinin gwamnati ta dawo bayan da ta kwanta a makonni da dama. masu zanga-zangar sun yi ta jefa bom da suka hada da fetur da duwatsu akan 'yan sanda waɗanda suka mayar da martani da hayaki mai sa kwalla a rangamar ta gudana ne a dandalin da ake kira Tehran Square da ke birnin Bagadaza, kamar yadda wasu shaidu suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. a cewar a can wani yankin kudancin kasar ta iraki ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kona tayoyi da kuma toshe manyan hanyoyin garuruwa da dama ciki har da nasiriya da karbala da amara masu zanga-zangar na korafin kan cewa prime minister adel abdul mahdi bai cika alkawuran da ya yi ba ciki har da batun sanar da sabuwar gwamnati da 'yan iraki za su amince da ita jami'an kiwon lafiya a birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china sun tabbatar da cewa mutum 136 sun kamu da sabuwar kwayar cutar nan da ake kira coronavirus wata barbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka gabata a kasar hukumomin kiwon lafiya ta birnin wuhan ta ce jumlar mutanen da suka kamu da cutar sun kai biyu ciki har da wasu mutane biyu da suka kamu a beijing da mutum ɗaya a shenzhen da ke kudancin china hukumomin kasar sun ce galibin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ba ta yi tsanani ba amma dai an ba da rahotannin mutane uku sun riga sun mutu dr ligan darakta ne a cibiyar kare yaduwar cututtuka a kasar china Ya ce zuwa yanzu alamun cutar da ake gani a jikin waɗanda suka kamu da ita ba su munana ba tuni har mun sallami mutum 681 daga cikin 763 da suka yi cuɗanya da waɗanda aka samu da cutar likitoci a birni na bakwai a yawan jama'a ƙasar ta china sun ƙara ƙaimi wajen gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar wacce ke da kamanceceniya da cutar matsananciyar mura. sun kuma yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan da lafiyar su kana su tare bakinsu a duk lokacin da za su yi atishawa. Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci a shari'ar zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya daga babban birnin tarihin Najeriya Abuja ga Madina Dauda. goya bayan ganduje da tambuwal suka rika murna kenan a harabar kotun koli wanda a yau ta zauna ne da alkalai biyar maimakon bakwai shugaban alkalan najeriya justice tanko muhammad bai halarci zaman ba a lokacin da kotun ta yanke wannan hukunci justice sylvester unguta ne ya jagoranci alkalan waɗanda suka hada da justice amina augi da justice kudirat kekere ekun da Justice Olukayode ariwola da Justice Uwani Abba Aji. Daga cikin waɗanda suka jagoranci shari'ar Ganduje, barista Ibrahim Muktar ya yi bayani akan hukuncin yana cewa. Ga baki ɗaya ba samu alkali kwaya ɗaya ba da ya ce akwai kuskure a zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan ya nuna wato ingancin zabensa kuma cewa ra'ayin mutane ne kuma zabensa akan tsari ne na doka saboda ko alkali ɗaya a cikin alkalai goma sha hudu ba samu guda ɗaya da ya ce akwai kuskure ba kuma yau kotun koli haka ta jaddada cewa zabensa daidai ne kamar yadda kotun kaduna ta kara ta faɗa haka kuma tribunal ta faɗa so muna matuƙar farin ciki kuma wannan yana gaya wa mutanen kano cewa zaben da suka yi kotu ta yarda da shi kuma dr abdullahi umar ganduje ne shugabansu shi ne gwamnansu kuma babu kuskure a zabansa kamar yadda aka so a nuna cewa akwai kurakurai kotu ta yi watsi da duk abin da aka gabatar a gabanta amma ga umar hussaini tudun wada daya cikin lauyoyin da suka kare abba yusuf gida gida ya ce yana fatar wannan hukunci shine zai zama mafi alheri a gare su hukunci ya zo mana a bazata don mun zo da karfin mu cewa muna tare da nasara kuma yadda muka fara to dama shi hukuncin kotu haka yake a cikin biyu ne ko kai nasara ko ka samu akasinta to tun da wannan kotu ce ta ƙarshe mun rungumi kaddara kuma za mu raka shekara uku kamar yau ne insha Allah shari'a sabanin hankali kuma alƙalan nan hawa hawa hawa hawa ne daki daki wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani ilimi kamar kotun da ka ganta da ƙasa zuwa ta tsakiya zuwa ta ƙarshe to mu yadda za mu kalli abin daban akan su yadda suka kalli abin mu dama kafin hakan mun yi addu'a ubangiji Allah ya zaba jihar Kano abin da ya fi zama alkhairi a gare ta saboda haka ba za mu yi bakin ciki ba bakin cikin mun rasa ba mu bane amma dai zaben Allah kuma shi dole mu rungume shi hakan ne fa alkhairi a gare mu a halin yanzu ana jiran sakamakon hukuncin jihohin Bauchi da Plateau da jihar Benue wanda ake yi a halin yanzu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Madina, bari kuma mu kaɗa wasu daga cikin jihohin da shari'ar ta shafa mu abin da ke ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari ya yi hira da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda kotu ta tabbatar masa da kujerar. Mahmud Garika. Wannan babu shakka babban nasara ce ga al'ummar jihar Kano. Kuma sai mu gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci da wannan yanayi. kuma ina so in amfani da wannan dama in gode wa wato hukumar shari'a saboda sun yi aikinsu kamar yadda ya kamata sannan kuma ina so in gode al'ummar jihar kano musamman malamai da suka yi ta'addu'o'i to kuma babban abin da yake gabanmu yanzu shine mu samu yarjejeniya mu samu amincewa sannan kuma duka jama'a a fi juna a zo a taimaka a aiki ke ɗaya domin a kawo aiki ci gaba jihar kano waɗanda ma suke ganin su 'yan adawa ne to ai ina ganin su ma 'yan kano ne kuma duk 'ya'yan demokradiyya ne saboda ka suma ina kiran su su zo mu haɗa hannu alal misali yanzu kamar abin nan babban aikin nan da muka ɗauko na ilimi kyauta ilimi dole to ai ga ba ana nufin 'ya'yan wasu jam'iyya ba ne ana nufin 'ya'yan al'ummar jihar kano kowa ya yadda cewa wannan abu ne muka ɗauko shi domin mu inganta harkar ilimi muna so kowa ya tabbata ɗan sai na zuwa makaranta muna so kowa ya tabbata almajirai da suke karatun allo su ma sun yadda an gabatar da aikinsu yadda yake za a koyi karatu irin na zamani domin kuma a sami wato iya samun aiki bayan kuma karatun addinin musulunci da ake kamar magana tsaro kaga ai ana bukatar haɗin kan kowa da kowa saboda haka wannan nasara ba ta ganduje ce kawai ba ba kuma ta jam'iyyar apc ce kawai ba ta jam'iyyar ta jam'ar al'ummar jihar kano ne wannan excellency daga ranar da aka ce an yi abin da aka kira inconclusive zuwa yau dinnan abubuwa da dama sun faru ji me zaka iya bayyana mutane abin da ka ji misali a waɗannan abubuwa da suka faru da daki-daki. To na farko abubuwan da suka faru ina ganin ba waɗansu sababbin abubuwa ba ne ga duk wanda ya yi niyya zai harka siyasa dole ne ya gamu da irin wannan abubuwa da suka faru tuntube ne gashi nan da sauransu amma dai ta dai dole sai mu gode al'umma domin Allah ya ba mu nasara da ƙarshe. To hirar eh, gwamnan jihar Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje da wakilinmu a ah, Mahmud Ibrahim Kwari. Idan mun samu jin ɗaya ɓangaren za a ji ra'ayinsa. Daga Sokoto kuma wakilinmu Lamida Bakar ya ji ta bakin wasu daga ɓangarorin biyu. umar bello wannan hukuncin da kotun koli ta yi ta adalci kuma shine dukkanin al'ummar jihar sokoto sun ka tsaya dakon jiran abu ne na npd na jihar sokoto ba za mu wa kowa komai ba sunana alhaji umar ahmed a cikin sardauna a tira to alhamdulillah muna godiya ga allah al'amari ya muna dadi sosai kuma allah ya sa abin da za a umfana ina kira ga yan uwana yan siyasa da su aji adawa su zo mu haɗa gwiwa domin mu tallafa ma gwamnati don ta samu ci gaba da ayyukan alheri duk son ta yi ma al'umma Fesfes Abubakar Bello shagon goro nan bakin Fesfes gaskiya yo gaskiya na ya farin cikin yo da an ka ce an ƙara shari'a ga muna fata yi muna aiki na alkhairi Mawala wala ina cikin farin ciki farin suna na faruk abdulrahman sayudi shugaban karamar hukumar sokoto ta kudu to da farko dai sai mu ce alhamdulillahi muna godiya ga allah subhanahu wataala domin wannan ba karfin mu bane ba kuma karfin mai girma ne bane abu ne daga allah allah ya tabbatar da shi kuma muna godiya ga allah kuma dukkanin al'ummar sokoto kamar da ka gani ana murna ana ta godiya ga allah kuma cikin iyawa allah gashi an samu kwanci hankali ba a bugi kowa ba ba a bata kayan kowa ba ka koni komi ba abokan lemi sauran ba san sa alhamdulillahi muna wa Allah godiya muna karawa ka samu kanmu a wannan rana mai muhimmanci ga duk dan filin hujja Sokoto da Najeriya baki dai. Salisu Abubakar ma'aji alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah subhanahu wataala ya gwada mana garana ta Aminu Waziri Tambola ko Malaruwa kuma abinda akwatan mu da dan adawa da wanda ba dan adawa ba to Allah ka sa kowa ci morewa ga lalura ta gwamnatin Aminu Wazir Tambola an hwana. Sunana Alhaji Kasim Modi mun roki Allah kuma ya biya mana bukatocin mu. Muna kira ga matasa kowa ya kwantar da hankali ne su ta godiya ga Allah ba lokaci ne na ramo gayya ba Abdulkadir Gwala a da babu abin da zamu ce in ba alhamdulillah don ma abin da muka ji mu gani kenan kuma Allah ba mun roki Allah ya karbi addu'a mu kuma zamu koma hukun id da mun roko shi mu koma mu gode mishi sunana Alhaji Ibrahim tafidan saki tsaki yau mun waye gari a cikin bakin ciki kamar wani irin bakin ciki an waye gari kotun koli ta yi hukunci ta bar mu Aminu kujera ta wanda ba mu tunani domin mun san yadda aka yi zaben To wasu a jihar Sokoto kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da kotun koli ta yanke kan zaben gwamnan jihar a hirarsu da wakilin Lami Abakar. To a shirinmu na dare za a ji ƙarin rahotanni kan wannan hukuncin kamar irin na Bauchi da Filato da Benue. Yanzu kan bari mu waiwayi batun bikin cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka da za a yi gobe, wanda don haka nema wasu tsoffin ma'aikatan sashen ke ta tsokaci kan da kuma fatan alheri wakilinmu a kaduna mahmud ibrahim kwari koko dai isa lawa ikara ya samu ganawa da ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan sashen malam nasiru mai wada wanda ya fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki da sashen hausa na muryar amurka sai ya ce auzubillahi min rahim wassalam ala na sallallahu alaihi wa to dama na yi jarabawa a nan london ta murya amurka lokacin za a buɗe ta 1978 ne a ina tsammani to sai muna cikin list amma kaman ni ne kaman abin nan aji na uku na ɗaya da suka buɗe ibrahim umar ma abba kano ali abbas daga nan sai halayya sallau jibiya sai hawa halifa hawa huntuwa to sannan sai mu muka zo mu ne aji na uku misali za ka iya tuna mai wacce shekara ce shekara kwarai da gaske kuwa alif dari tara da saba'in da tara ina mina Sai shekaru arba'in da ɗaya eh yawa sai suka ce mani to amma an jira sai sali aliyu haɗe shi ma alhaji kan ya rasu kwanan nan ya koma gida sannan zan je to da ya koma gida sai alif dari tara da tamanin da biyu kenan na sauka london ai na sauka washington eh, kimanin shekaru 38 yanzu 38 kenan eh to a nan muka yi ta aiki da nasu iske su lau sallau jibiya da ita hawa hunto da ibrahim umar shi ma allah ji kanshi da shi lau sallau jibiya allah ji kanshi to ita hawa tana nan hama ta dan yi kokarin shiga siyasa ita ko muryar amurka ta dauke ka ne kamar kamfani ne dama sun ce in suna da wanda ya iya hausa bature ko ba amerika ba kafata ba su dauko mu ba shi yasa kage sun dauke steve lucas har ya mana ma shugaba bayan na baro ne ya zama shugaba ne shi yana jin hausa kamar kuke cewa jakin kano me za ka iya tunawa a matsayinka na eh, tsohon ma'aikacin murya amurka musamman ganin eh, yanzu ta kwashe shekaru 41 me za ka iya tunawa kowane lokaci ne za ka iya tunawa a matsayinka na ma'aikaci ko wani abu da ya faru ai abubuwa da yawa sun faru masu kyau marasa kyan dai ba su da yawa gaskiya saboda amerika wata irin ƙasa ce wadda ko da me ka zo an yi ka kama kano ko me kuma ka kike iya kana iyawa idan ya'yan arziki in shirme idan kwakwalwa idan basira idan wani abu ne ko mai ka zo to amerika ta zama rade za ta karbe ka saboda haka da zuwa ma za a tambaye ka wani irin abu ka zama kashi sha'awa to ni sai ce na sha'awar tarihi to nan bayan kuma sai a ce to kai wani wani shiri wanda ya dace to shirin da na fara yi shine sakonmu na bako daga washington gundumar columbia za ka tattara duk abubuwan da kuka karanta a wannan makon sai ka ɗauki item guda wanda yake ban sha'awa kamar yanzu batun batun trump din na impeachment mm. me fi birge ka ne a lokacin kana wannan aikin ka jin daɗi bin da jin daɗi kai ko kayan mun tambaya to bari dan kammala dai sannan sai na shiri na rai dangin goro to abinda da nake ji kamar yadda ka tambaye ni ba abin da ke burge na gashi bature albashi america kuma dama za su ce maka kana son anshi cek ɗinka ne a hannu ko ko a tura maka a banki wani irin fatan alkhairi za ka yi wa wannan murya ta amurka musamman sashen hausan da danan kai aiki kuma shine ke cika shekaru 41 ai fatan ma ba iyaka wadda da gaske don saboda wato a yanzu dai a duniya hausa sashen hausa na duniya sun faɗakar da bahaushe fiye da abin da zai samu a primary school secondary school ko university kullum cikin faɗakarwa muke kuma har yanzu fatan alheri da nake ma gidan rediyon muri amurka fatan alheri da babu iyaka bayan da za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba ina nan da ranar zan saurare su yi zan saurare su oh. tsohon ma'aikacin sashen hausar muryar amurka muhammad nasir mai wadda a hirarsa da wakilinmu a kaduna to a nan amurka kuma mun tuntuɓi malam shehu yusuf kura wanda na fara da tambayarsa lokacin da ya fara aiki a sashen hausar muryar amurka shi ma sai ya ce da farko ina taya murna da kuma mu baki daya na wannan gagarumin ci gaba da aka samu cewa shekara arba'in da kusan ɗaya yanzu sashen hausa yana watsa shirye-shirye ba tangarɗa ba kuma wata tsumburbura na zo sashen hausa na muryar amurka ranar sha hudu ga watan oktoba shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya hmm. kuma na bar sashen hausa na muryar amurka ranar ashirin da ɗaya ga watan uku wato watan maris na shekarar dubu biyu da hudu Um, kuma alhamdulillahi na zo na tarar da zaratan ma'aikata waɗanda a gaskiya duk abin da mu muka zama da mu muka koya ma mun yi aikin rediyo a gida amma ba mu karu ba sai da muka zo voice of america domin na zo na tarar da shugaban ku na yanzu aliyu mustapha yana nan shi ya zo voa a cikin shekarar tara wato 89 da hmm. shi da kabiru fage na zo na tarar da Sulawan Sallau Jibiya Allah ya ji kansa na zo na tarar da MA Abba Kano Allah ya ji kansa na zo na tarar da Aliyu Abbas Allah ya ji kansa sannan kuma da sauran ma'aikata amma waɗannan guda uku su ne tubali su ne harsashin da suka kafa sashin Hausa. kuma alhamdulillah duk wani tunkaho da sashin yake yi yanzu hakika kowa ya ba da gudunmawa irin su aliyu mustapha din irin su musa umarin kazaure irin su sani sa'idu irin su nasiru mai wada amma dai waɗannan da suka kafa sashin na farko da david hofstad da ibrahim umaru da sale aliyu hadeja da lawan baidu da shi ma abba kano da shi al'abas waɗannan duk abin da sashin ya zama yanzu da kuma zai zama nan gaba ba za mu taɓa manta da su ba domin su ne suka sha wahala mu kuma muka zo muka ji daɗin sashen. To Malam Shehu a matsayinka na wata muryar da kusan duk wani mai jin eh, gidan rediyon Hausa a duniya baki ɗaya ke sha'awar ji kusan kullum jama'a za su so su ji abin da ya fi burge ka a tsawon lokacin da ka yi aiki a sashen Hausa na muryar Amurka. wala abin da ya fi burge ni shine a al'ada ta ɗan jarida Ibrahim ka san kowa aiki yake kawai saboda sha'awar aikin. Hmm. A lokacin da muka zo mun tarar da Salawan Salau biyar din nan Allah ji kansa da su sauransu sun kafa tsari mai inganci a sashe ta yadda babu yadda za ka yi ka zo ka karkace daga wannan tsarin su kuma lansa salojibiya nan tun muna ƙananan yara muke jinsa kuma aikin jarida aiki ne da ba za ka ce kafi kowa iyawa ba mm. domin yayin da lawan salojibiya biya yake yi ko al'abaz yake yi zai zo biye ne ce shehu me za a ce da kaza ko kuma menene kaza dama mu dole ne za mu tambaye su tunda mu yanzu ne a lokacin nan muka fara zan baka wani labari akwai lokacin da lawan yake fassara wani rahoto na kimiyya yake tambaya ta da domin a lokacin nan shine yake rahoton kimiyya mm. da shi da ko nasiru mai wada ko da shi da ali abbas za su yi amma dai in ya zo fassarawa in ya saka wakar ɗan ana ce ta shago yana ji yana aikin fassararsa in abin ya kakare masa <laughs> sai ice da ni shehu da allah a kano me ake cewa da kaza mm. sai i tambaye ni ka kuma ni ina ganin sa kamar shi ne shakun dum a aikin fassara da aikin rubuta labarai da sauran sau ka babban abin da ifi burge ni mm. shine sashin hausa na muryar amurka cuɗani in cuɗe ka aiki mm. da ma'aikata. tsohon ma'aikacin sashen hausar muryar amurka shehu yusuf kura ke tsokaci kan sashen ah, da ke cika shekaru 41 da kawa gobe. Yanzu kan bari mu koma ga ra'ayoyin masu sauraron mu. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda. ya ce yayin da sashen hausa na muryar amurka ke bukukuwan cika shekaru 41 da kafuwa ina taya ɗaukacin ma'aikatan da kuma masu sauraron gidan rediyon fatan alheri hakika muna godiya ga sashen hausa na boa bisa yadda kuke ba mu damar tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a duniya. Allah ya ci gaba da ɗaukaka wannan sashen Hausa na muryar Amurka to amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Zakariya Umahadi ya ce ina taya VOA Hausa da dukkan masu sauraron su da ke faɗin duniya murnar cikan sashen Hausa na VOA shekaru 41 da fara watsa labarai a faɗin duniya. Da fatan za ku ƙara zake dantse wajen ilmantar da faɗakar da mu da kuke yi. Daga nan sai saƙon da ya fito daga Sani Musa Abubakar ɗan zango ya ce a gaskiya muna yabawa da VOA Hausa. kuna taimaka mana musamman ma mu talakawa ganin yadda gwamnati ba ta bayyana gaskiyan abin da ke faruwa a duniya musamman ma a ƙasa ta Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Comrade Ibrahim Musa Maiduguri ya ce VOA Hausa ina muku fatan alheri. gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa haka zalika muna kuma maraba da sabbin shirye-shiryen da za ku fara a nan gaba allah ya ƙara basira da hazaka gaskiya kun zama uwa mai ba da mama allah ya sa a fara cikin nasara to amin to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku ku kuma kasance tare da mu a kullum godiya muke yi. Ta gaishe ki yanzu ka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaice. A yau Litinin lauyoyin fadar White House ke shirin mika hujjoji da za su kare shugaba Donald Trump a shari'ar da Majalisar Dattawa za ta fara saurara kan shirin tsige shi daga mukaminsa. Hakan na faruwa ne kwana guda gabanin a fara sauraron kara a gaban majalisar. A yau Litinin dubban masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga ciki har da mambobin ƙungiyar da ke ɗauke da makamai na shirin gudanar da wani gangami a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka. Za su gudanar da gangamin ne a birnin Richmond da nufin nuna adawarsu ga wasu sabbin ƙa'idojin mallakar bindiga da hukumomin jihar ke shirin gindayawa. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather Creation wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin PJ Ellison. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyanar a yi kan irin amfana da sashen hausa na muryar Amurka da ake ta yi. Wasalam.